Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwale hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayya ta ce 'yan Najeriya su yaƙuri domin ko za a ci gaba da samun matsalar mai muna da rahoto a kai. Kana ku da sace mutane a garkuwa da su yi addabi jama'a. Sai kuma rahoton da za mu kawo muku game da yadda aka kammala zaɓe a jamhuriyar Nijar. Muna son ku kira mu yau ku bayyana mana ra'ayinku akan shin wani rawa ne jama'a ya kamata su taka domin ganin sun ba da su wurin sace jama'a. Amma duk waɗannan za ku ji su ne bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mai kirarin shine madugun 'yan Boko Haram Abubakar Shekau ya nuna alamun daina gwagwarmayarsa a wani sabon faifayen bidiyo da ya bayyana ta yanar gizo a yau Alhamis. Faifayen bidiyon na tsawon minti takwas wanda aka sa a shafin YouTube ya nuna shekau yana yabawa mayakan Boko Haram daga zaune. Daga ƙarshe sai ya furta cewa ni kam nawa ya ƙare ba tare da yin ƙarin bayani ba. A wasu fina-finan bidiyonsa na baya, akan ga Shekau yana magana da ƙarfi da kuma harba bindiga a iska yayin da yake yi wa makiyan Boko Haram barazana. Yan St. Pierre, shugaban wani kamfanin tsaro mai suna Massacon a ƙasar Jamus, ya ce ta yiwu shekau yana nuna wato yana shirya mabiyansa ne saboda za su samu sauyin shugabanci a ƙungiyar. Jami'an tsaron Najeriya ba su taɓa tabbatar da cewa mutumin da yake fitowa a hoton bidiyon lallai shugaban 'yan Boko Haram ba ne. Jami'ai kuma sun ce akwai masu fitowa da dama su ce su ne shekau a bidiyon 'yan Boko Haram. Haka kuma rundunar sojan ƙasar ta faɗa har sau biyu cewa ta kashe shekau amma kuma sai ya sake bullowa An ɗora wa ƙungiyar laifin kashe mutane kusan dubu ishirin tun bayan da suka fara gwagwarmaya su a arewacin Najeriya cikin shekarar 2009. Shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki alwashin murƙushe 'yan ƙungiyar, amma kuma ana zaton 'yan ƙungiyar ke da hannu a wasu munanan hare-haren ƙuna baƙin wake da aka kai kwanan nan a arewacin ƙasar, wanda mafi yawancinsu mata ne suka kai wannan harin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yaba da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban Sabiyan Bosnia Razavan karzavis a yau Alhamis yana mai cewa abin tarihi ne ga al'ummar yankin da ma kewaye. har ma da kotun ƙasa da ƙasa bankin mun ya faɗi cewa hukuncin ya nuna cewa masu gujewa hukumomi a ƙasashensu ba za su iya kaucewa hukuncin kotun duniya ba na tabbatar da cewa an tume su bisa doka kotun bin kadin laifukan yaƙi a tsohuwar yugoslavia ta sami karazavic da laifin kisan kare dangi da kuma sauran wasu laifuka guda tara an kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru arba'in ne kotun ta ce karazar dan shekaru saba'in da haihuwa shine ke da alhakin ta'asar da 'yan kabilarsa ta sabiyawa suka aikata a fadin bosnia tsakanin shekarun 1992 zuwa 95 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 100 kotun ta ɗorawa karazik laifin kisan kare dangin da sojojin sabiyawa suka yi wa musulmi maza su 8,000 manya da yara srebrenica abinda ya zamo kisan gilla mafi muni da aka taba tafkawa a nahiyar turai tun bayan kisan yahudawa da sojojin hitler suka yi alhakin ko da yanke alkalin ku da yanke shari'ar ogon con ya faɗi cewa in ba ta in ba dare ba makon karazavic ba da kisan kiyashin da aka yi ba zai faru ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani janar ɗin sojan ƙasar Congo Brazzaville yana kiran 'yan ƙasar da su fito su tayar da ƙayar baya domin su nuna ƙin amincewa da sakamakon zaben da aka fidda, wanda ya nuna cewa daina sasa su ne ya lashe zaben. Janar Jean Marie Makoko ya faɗawa muryar Amurka sashen Faransanci a yau Alhamis. bayan da ministan cikin gidan congo ya sanar da cewa sasa ya samu kashi 60 cikin 100 na kuri'u a zaben da aka yi ranar lahadi don haka babu bukatar sake wani zaben a wata hira ta wayar taraho mr makoko ya faɗi cewa wannan sakamakon ba daidai yake ba kuma bai nuna ainihin kuri'un da aka kada ba Mr. Makoko ya ce su 'yan gamayyar jam'iyyun adawa ba su da makamai kuma ba za su yi yaƙi ba kuma da alamun ba za su je kotu ba. waɗanda yake wato wanda ya ce tamkar 'yan amshin shatar shugaban ne kawai nan take dai babu wanda ya mai da martani daga ɓangaren gwamnati janar ɗin shi ma ya tsaya takara a zaben na shugaban ƙasa inda ya zo na uku bisa ga sakamakon da aka fidda a hukumance labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na da amurka da ke nan birnin washington dc To da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To mu faro takon da batun albarkatun man fetur wanda karamin minista Ibe Kaciku ya ce 'yan Najeriya za su ci gaba da fuskantar wannan matsalar. Wakilin sashen Hausa daga Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoton. a jiya ne dai karamin ministan man fetur a najeriya mr emmanuel ibe kaciku tare da shugabannin kungiyoyin hakan man fetur na nupen da kuma pengasan suka gana da shugaban kasa muhammadu buhari akan hanyoyin da za a bi domin magance matsalar karancin man fetur a kasan to sai dai kammala wannan taro ke da wuya ministan ya shaida wa 'yan jaridu cewa la shakka za a ci gaba da fuskantar karancin man fetur nan da watanni biyu ga dai abin da wasu mazauna birnin lagos suka shaida mani game da karancin na man fetur da ya shafi rayuwarsu na yau da kullum abubuwan dai ga nan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana sana'a okada kun ƙara farashi fasinja a'a ba a ƙara ba kam haka su ma wakilan sashen hausa na muryar amurka daga sassa daban-daban na najeriya sun shaida mani da wannan karancin man fetur ke gallaba al'umma da farko ga mustapha nasiru batsari daga jihar naija a gidajen mai na gwamnati baka ganin mun ana sayarwa inda ma ke da man zaka ga dogayen layi mutane na ta fama suna yi ne wasu ma suna kwanaki a gidan man. Labi da Bello daga yankin Niger Delta ya mun bayani kamar haka. Yankin Niger Delta kamar sauran jihohin Najeriya akwai karancin mai kuma ya shafi mutum tattalin arzikin Najeriya inda kake ganin mutane suna shan wahala kwarai da gaske kamin su kai ga samun man. a yanda zaharaddin daga birnin katsina ke cewa lamarin bata sauya zani ba a can ma a'a fetur ga halin dai har yanzu dai yadda ake aka ake 145 sai dogon layi wallahi inda zaka ga dogon layin kurare ne waɗanda ake sai da 86.5 din rahotannin karancin man fetur din dai haka yake sauran sassan jihohin tarayyar najeriya sai dai kamar yarda gwamnati ta yi bayani za ta ci gaba da yin iya bakin kokarin kokarinta baban yashifurin murya amurka daga lagos to allah kyauta daga batun karancin mai kuma sai na sace mutane a yi garkuwa da su a can jihar kaduna da adamawa ne aka sace mutane domin garkuwa da su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilan sashen hausa suka aiko mana da farko ga iliya kure kaban kimanin kuɗi na suke bukata domin su sallamo shi miliyan dare suke nema sun yi magana suna nema miliyan dari sun ce ko yau ko gobe ya samu a kai masu shi ma da yake bayani shugaban hulɗa da jama'a na kungiyar haɗin kan krista a najeriya reshen arewa reverend joseph hayabe ce babu halaka tsakanin sace shugaban da zaben kungiyar na ƙasa da ke gabatowa ya kuma yi kira ga wanda suka sace shugaban da su sako shi. Ah, kun sani muna rayuwa ne a lokacin da akwai miyagu duk da kokarin da ake so a koya musu hanyar bin Allah amma har yanzu mugunta ya cika zuciyarsu. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna, DSP Abdullahi Zubairu ya ce, rundunar su ta samu labarin sace waɗannan mutane. To amma ko da muka samu labarin a ba yi kasa guwa ba mun tura musamman wa'anda suke da furuci ya kan aikin a hana garkuwa da mutane wadda wato ocean da da Antitorial. Jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoton da ke cewa an sace mata goma sha shida lokacin da suke kamun kifi. Kuma kamar yadda bayanai ma suka nuna, su dai matan sun je kamun kifi ne bisa rake wasu 'yan banga guda biyu kuma suna cikin kamun kifin ne ma sai waɗannan mahara na boko haram suka yi wa wajen zobe kafin daga bisani kuma aka yi awon gaba da waɗannan mata goma sha shida kamar yadda al'ummin yankin suka bayyana mata goma sha biyu da yara na guda shida. yanzu wani hali ake ciki a wani wuraren? eh to yanzu ne kowa zuciyar da sun shiga amma su mu na yi bukar ta da sauran yara mu na jabtar da za su shiga dajin za su. shi ma da yake tabbatar da akwai wannan lamari da majalisar wakilai da ke wakiltar Maza, michigan da madagali a majalisar tarayya honorable adamu kamale ya ce yanzu haka fa hankulan su a tashe yake. Bala Aziz eh, gaskiya mun ji labari da ba daɗi sam sam sam daga mazabana. an ɗauke mata goma sha biyar da ya ɗaya. Inda ma rundunar 'yan sandan jihar ke fagargadin al'ummomin da ke komawa wuraren da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram da suke sa ido kuma ake taka tsantsan kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp usman abubakar ya karin haske yanzu ka hankali ya kwanta ma'ana tun da wayansu su ma daga cikin wayanda su 'yan tada bayanan suka kama su sun allah ya taimaka sun ka tsere sun kuma koma gidajensu amma sauran kuma su 'yan tada karayen bayanan sun wuce da su zuwa cikin kurmin dajin nan to amma dai ana nana ta kokarin a ga yadda za a samu a ceto su wannan mako na zuwa ne yayin da wani jirgin yaƙi na soji ya goce a filin saukan jiragen sama da ke yola ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. to allah ya kiyaye akan wannan ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wacce rawa ne za ku taka ku mutanen gari daga nan kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Ibrahim Kalmasi Garba ya aiko mana rahoton da ke cewa an gama zaɓe lami lafiya sai dai ƙorafe-ƙorafen da ba a rasa banan da can ga Ibrahim ɗin da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. A wata mahanga kaddamar da sabuwar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar yau wata alama ce cewa kasar ta fara murmurewa daga 'yar wajigar da ta yi sanadiyar cece kucen siyasa. Ga wani ƙablin kuwa, hasashen irin wannan a yanzu riga malam masallaci ne. Ta Salima da masu ganin abin da zai biyo bayan ranar ɗaya ga watan gobe lokacin da 'yan adawa suka ce za su fara ƙin amincewa da halarcin shugaba Isuf Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya shine zai shata makomar ƙasar ko da yake da masu ganin cewa kafin nan duk wata bujirewa za ta dusashe ko ta yi sauƙi aƙalla ta yadda gwamnatin PNDS tarayya za ta iya zawarcin aƙalla wasu daga cikin 'yan adawar. To koma dai menene a halin yanzu baya ga batun rububin rabe-raben mukamai hankali zai fi komawa kan makomar madugun 'yan adawa hama amadu wanda ke jinya a ƙasar Faransa da tasirin ƙememen 'yan adawar da kuma haɗin kansu ko akasin haka musamman maganin yadda kansu ya kusa rabuwa gabanin zaben shugaban ƙasa karo na biyu wanda mukarraban hamu amadu na ƙud da ƙud suka ce a shiga amma sauran 'yan modan lumana da sauran 'yan jam'iyyun adawar suka ce ba su ba zaben don wai hanya ce kawai ta ɓadda sawun maguɗi zargin da PNDS da hukumar zaɓe Seni suka yi watsi da Alhaji Aliyu Isa Sokoto shine jakadan Najeriya a jamhuriyar ta Nijar. Eh, alhamdulillah saboda an yi cikin kwanci hankali da limana. Mutane ganin akwai wani abu da Najeriya za ta koya daga wannan zaben? Ito ai duk zaben da aka yi cikin kwanciyar hankali da limana akwai darasi da ya kamata a koya a cikin shi. Zaben da an kai sai dai mu ce Allah Ubangiji ya karba mu sa'a mu samu kwanciyar hankalcin ƙasa ta mu. Wasu za su ce tunda yan adawa ba su shiga zaben ba bai yi armashi ba. To ai yanzu kun ji wanda shi sai nikin su ne shaidu su sun sun ka gani kuma abin sun gani sun ka hidi sai dai mu ce alhamdulillah. Ibrahim Kalmasi Garba muryar Amurka daga Nyamai a jamhuriyar Nijar. To madalla Ibrahim Kalmasi Garba kenan wakilinmu da ya sa ido a zaben da aka gudanar. har yanzu ana tare ne da sashen hausa da ke nan na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda za za a shawo kan matsalar sace-sacen mutane yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. samu kiran farko daga Kaduna birnin gwamna. Waye daga Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. kawai ibrahim allah rama riga cikin kaduna me ra'ayinka game da matakan da ya kamata ku mutanen gari ku ɗauka domin ganin an rage sace-sacen jama'a a garkuwa da su domin ku ne da farko dai dole ne mu jama'a mu sa ido sosai matuƙa game da irin yawace-yawacen da jama'a suke yi musamman in dai aka ga wasu ba a gane musu ba a layi ko a unguwa to lalle a yi sauri a yi hanzari a gaya masu hukuma kuma ko da a ce wani gida ne wanda taru ko gidan haya ne ko kuma wasu ne suka zo suka gina a kan kansu tun har ba a gane wannan gidan ba ba a san ainihin mai gidan ba da shigensu da ficensu to dole ne a gaya ma hukuma domin ganin cewa an yi bincike a kansu na gode to madalla mun gode malam ibrahim allah bari mu je taraba waye a jihar taraba eh, alhaji uba tawakkali ne da karamar hukumar idda jihar taraba to alhaji uba tawakkali me ra'ayinka ra'ayina akan wayannan masu garkuwa da mutane shine ni shawari nan na ganin kaman hmm. a ba ba yan banga karfi dangane da wannan ababuwa shi za ta shawo matsala kan wannan yan banga kawai ku mutanen gari kana jin ba rawan da ya kamata a ce sun taka a akwai rawan idan da rawan su ma yan banga yan gari ne a yi dama ba ɗaukar yan banga sai ɗan gari wanda ya san lunguna a gari ta ko'ina eh. da kuma ka ɗan banga ba inda da gaba kuma ba abin da bai sani ba to mun gode alhaji uba tawakkali da wannan shawara ta ka bari mu je bauchi waya daga bauchi shayu mai atamfa liman katagun ne daga bauchi to shayu mai atamfa me ra'ayinka wato ra'ayina shine yana da kyau abin da ya shafi hukuma su ɗauki mataki sosai wajen kula da abin da yake faruwa a ko'ina saboda idan ya zama aka ce wai yan banga ne kadai to gaskiya abin ba zai yi tasiri ba to amma kana ganin jami'an tsaro kadai ke da rawan da za su taka wurin magance wannan matsala ba ka ji mutanen gari su ma suna da rawan da ya kamata a ce sun taka eh, suna da rawan da ya kamata taka amma ka san wani lokaci abin da ke faruwa ne idan mutanen gari suka ba da liket sai za jami'an tsaro kuma suna suna zuwa suna ba su rufa asiri shi yasa wani lokaci ko da mutanen gari sun ga abin na faruwa sai mutum ya yi da bakinsa. to mun gode ya sha'ibu alarama bari mu je maiduguri babban birnin jihar borno waye daga maiduguri bashir na ne to bashir me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattauna a kai yau ni ra'ayina na korafi na kan general muhammadu buhari ne wato duk wanda yake kawo cikas akan wannan tafiyan muhammadu buhari wato in ba boko haram ba to yana so mai cika aljihu ne da ko kuma mai kaji magana da muke yi a kai yau kuwa muna magana ne akan wacce rawa ne mutanen gari ya kamata su taka domin ganin an dakile sace mutane a gaba da su ya kamata a ba mafarauta karfi to mun gode da wannan shawara ta kamalan bashir bari mu je jihar naija wai a jihar naija hello eh muna jin ka ja mu je jihar naija na jihar naija kana jin hello muna jin ka ja mu je to ina jin layinka na jihar Niger ko baka jin mu mu dai muna jin ka kila kuma ya tsinto to bari mu je nasarawa ka ci gaba da kokartawa waye a nasarawa alhamdulillah malam ibrahim garba sadin likitan rediyo ne daga jihar nasarawa shugaban kungiyar muryar nasarawa to to malam ibrahim ja mu je me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa akai to gaskiya ra'ayina anan malam ibrahim shine mu mutane ba shakka muna da rawar da zamu saka wajen kula da yanayin da mutane suke kula musamman a da mun sani duk mutumin da zai zo anguwa ko gari eh. yakan sauka ne akan hannun sarki ko hannun mai anguwa mm. kuma a yanzu sai kaga mutane ne barkatai kai ko ta ina saboda haka a nan a sai mu mutane mu ma mun sa ido akan irin mutanen da suke zuwa kuma kana gani ya dace a dawo da irin wannan tsari na da in mutum ya shigo ya zama wannan tsarin yana da kyau to mun gode mun gode malam Ibrahim bari mu je Akure waye daga Akure kuna magana da ɗan kaka Siko mai gado da Katifa. To ɗan kaka to ɗan kaka me ya ra'ayinka? To ɗan kaka me ya ra'ayinka game da wannan batu? To ra'ayina game da wannan fatan mutane da ake a gaskiya addu'a ita ce mafita. Mu ƙara sa mu tsoron Allah a zukatan mu saboda yanzu galibi daga masu mulkin da manyan malaman da mu talakawa lokacin a fi sabi za ta gama wasa da addinin mu ma. Eh to amma ai. Eh, Allah ya ce tashin taimake ka. amma ya ce zamani ne to ya ka wannan Allah ne yake jarabta mu mu ci gaba da addu'a da tsoron Allah dan kaka amma Allah ya ce tashin taimake ka ayi addu'a da kuma me ya kamata bayan addu'a ma mutum ya taimaki kanshi yau wannan haka ne ai abin da isa nake wannan bayanin cewa to mun gode kwarai dan kaka bari mu je kaltungo waye daga kaltungo ibrahim umar da karamar hukumar kaltungo to ibrahim umar me ra'ayinka wannan daren eh ra'ayin shine ya kamata gaskiya gwamnati ta karfafa wa 'yan banga suke cikin kananan hukumomi haka da ƙauyuka saboda su ne suke kusa da jama'a kuma za su iya taimaka wurin gano irin waɗannan gari sannan kuma shawara ga masu harka na sayar da sim card da rijista 'yan uwanmu abokan sana'a ya kamata a daina sayar da layi mai rijista saboda ta wannan hanyar suke samu suke amfani da layuka wayanda ba su da asali suna ainihin satan jama'a suna neman kudin fansa haka. To mun gode Malam Ibrahim da wannan shawara taka bari mu je Nasarawa waye a jihar Nasarawa. To a magana Buhari ya nufa kuna dan ƙungiyar muryar ma'abuta kafafen labarai da cigaban ƙasa. To Buhari me ra'ayinka game da wannan batu da muke zantawa a kai yau? a hakika eh, game da garkuwa da jama'a da ake hanyoyin da ya kamata a bishi ne mu kan al'umma akwai hanyoyin da ya kamata a ce mun tallafa da malam ba layin ka yanke ne ya aka yi a ina jin ka ina jin ka to ci gaba muna jin ba hanyoyin da ya kamata a cikin mun bi da yawa wurin tallafta taimakawa jami'an tsaro da to ayya to mun gode malam buhari mun kuma gode ma dukkan waɗanda suka samu daman suka kira mu wanda ma ba samu ba su ci gaba da kokarta goyo ma rana ce to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice sa'o'i 24 kafin karon battar karfe ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka tsakanin najeriya da kasar masar jagoran 'yan wasan najeriya din wato kaftin ahmed musa ya ba da sanarwar cewa michael obi shine sabon kaftin din kungiyar ta super eagles a wani taron 'yan jarida a kaduna da ke arewacin najeriya inda super eagles din ke kammala shirye-shiryen karbar bakuncin kasar ta masar a gobe juma'a ahmed musa ya bayyana cewa yanzu ragamar tafiyar da shugabancin 'yan wasan ya koma kan nickel obi idan za a iya tunawa dai an ta'allaka murabus din da mai tsaron gida na Najeriya vincent inyama ya yi daga bugawa kasarsa wasa da cire shi daga matsayin kaftin din da tsohon koci sunday olise ya yi a watan oktoban bara to sai dai inyama ya musanta zancen inda ya ce ya bari ne sakamakon zagin mahaifiyarsa da ta rasu da aka yi To sai dai kuma tun a yau Alhamis wasu kasashen suka so soma fafata wasannin su na neman gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Ghana ta karbi bakuncin Mozambique ta kuma doke ta da ci uku da daya yayin da Madagascar ta yi kunnen doki da jamhuriyar tsakiyar Afirka da ci daya da daya A rukunin D kuma Comoros ta doke Botswana da ci daya da nema a wasan da tilas aka dakatar da shi kafin lokaci sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya. A rukunin A kuma Liberia ta yi galaba akan Djibouti da ci ɗaya da nema abin da ya baiwa liberia damar daidaicewa da togo da ke jagorancin rukunin da maki shida sabon zababben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa gianni infantino ya gudanar da aikinsa na farko a nahiyar afirka tun bayan zabensa tare da kaddamar da sabon ofishin hukumar kwallon kafa ta kasar sudan ta kudu gianni dan kasar italiya ya kaddamar da ofishin ne a juba babban birnin kasar da yaƙi ya jikkata haka kuma ya shaidi wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka tsakanin kasar ta sudan ta kudu da kuma benin inda benin ce ta galaba da ci biyu da ɗaya Hukumar kwallon kafar Turai na duba yiwuwar rage yawan kungiyoyi a gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League a matakin rukuni-rukuni. To sai dai kuma in ji wasu majiyoyin wannan sauyin zai yi wuya nan take a karkashin wannan yarjejeniya ta kafafen yada labarai na gidajen talabijin da ke ci gaba da yaya ta gasar har ya zuwa karshen kakar wasanni ta 2017 da kuma 2018 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An ware ranar 24 ga watan Mayu a ƙasashen duniya a matsayin ranar da ake ƙara jawo hankali kan tarin fuka da kuma karrama Dr. Robert Koch wanda ya gano kwayar cutar da ke haddasa tarin fuka tun shekarar 1882. An keɓe wannan rana ce ta yadda za a ƙara faɗakarwa akan annobar tarin fuka da ta addabi duniya baki ɗaya. Cutar tarin fuka wadda ake kira TB a takaice ita ce ta biyu a cututtukan da suka fi yawan haddasa mutuwa a faɗin duniya wanda yanzu haka kusan mutane miliyan tara ne ke ɗauke da wannan cuta tana kuma hallaka mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a faɗin duniya. Kafin a ƙirƙiro maganin da ke kashe ƙwayoyin cutar cikin shekara ta alif ɗari tara da arba'in tarin fuka na ɗaya daga cikin cututtuka da aka fi tsoro a duniya amma a yau Yawancin mace-macen da ake samu daga tarin fuka na faruwa ne a ƙasashe masu tasowa, inda cutar ke da nasaba da talauci da rashin muhalli mai kyau da kuma rashin abinci mai gina jiki. Maudu'in wannan rana ta wannan shekara ta 2016 shine haɗa kai domin kawo ƙarshen cutar TB da zummar ƙarfafa burin Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin bayan cutar nan da zuwa shekarar 2030. Manufar ita ce inganta haɗin gwiwa da rarraba bayanai a tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma ƙungiyoyi da dama da ɗaiɗaikun jama'a a fannoni daban-daban domin su yi aiki da ƙwarewarsu wajen kawar da matsalolin da ka iya zama dungu ko shingaye da za a shawo kansu muddin ana buƙatar nasara. Wannan na nufin cewa a ƙoƙarin kawar da cutar tv. wajibi ne a yi bakin ƙoƙari domin kawar da talauci wanda ke taimaka wajen ci gaba da yaduwar cutar kuma tilas ne a nemo ingantacciyar hanyar wajen cutar da jiya da kuma warkar da waɗanda suka kamu da cutar dole ne a nemo hanyar kawo ƙarshen tsangwamar da ake ma masu fama da wannan cuta da kuma wajen da ake gwadawa masu fama da wannan larura kuma dole ne a nemo sabbin hanyoyin daƙila cutar da matsalolin da ke tattare da ita amurka ta jajirce wajen yaƙi da cutar tarin fuka ta wajen mayar da hankali akan ƙasashen da cutar ta fi ƙarfi amurka na goyon bayan shirye-shiryen da ke ceton rayuka da kuma tabbatar da an raba duniya da cutar baki ɗaya a faɗin sassan gwamnatin tarayya ta amurka mun himmatu da mai da yaƙi da wannan cuta a zaman jigo amurka na ci gaba da haɗa hannu da hukumar lafiya ta duniya wato who a takaice a ƙawancenta na daƙile cutar tarin fuka tare da aiki da kamfanonin harhaɗa magunguna na duniya domin samar da muhimmin taimako wajen ayyukan shawo kan yaɗuwar cutar a faɗin duniya da cima burinta ta wajen samun nasarorin shirye-shiryen inganta muradin rayuwa masu ɗorewa ta wajen haɗa hannu a faɗin duniya baki ɗaya na kawo ƙarshen yaɗuwar ƙwayoyin cutar tarin fuka za a kubutar da wannan sabon ƙarni da wannan tsohuwar cuta wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice mai ikirarin shine madugun 'yan boko haram abubakar shekau ya nuna alamun daina gwagwarmayarsa a wani sabon faifayen bidiyo da ya bayyana ta yanar gizo a yau alhamis Faifayen bidiyon na tsawon minti takwas wanda aka sa a shafin YouTube ya nuna shekau yana yabawa mayakan Boko Haram daga zaune. Daga ƙarshe sai ya furta cewa ni kam nawa ya ƙare ba tare da yin ƙarin bayani ba. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yaba da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban Sabiyawan Bosnia, Radovan Karadav. yau alhamis yana mai cewa abin tarihi ne ga al'ummar yankin da ma kewaye har ma da kotun ƙasa da ƙasa bankimun ya faɗi cewa hukuncin ya nuna cewa masu gujewa hukumomi a ƙasashensu ba za su kaucewa hukuncin kotun duniya ba na tabbatar da cewa an tuhume su wani janar ɗan sojan ƙasar congo brazzaville yana kiran 'yan ƙasar da su fito su tayar da ƙayar baya domin nuna ƙin amincewa da sakamakon zaben da aka fidda wanda ya nuna cewa Mr. dennis Sassa Nguesso shine ya lashe zaben. janar jean marie makoko ya faɗa wa murya amurka sashen faransanci a yau alhamis bayan da ministan cikin gidan congo ya sanar da cewa sasa ya samu kashi 60 cikin 100 na kuri'un zaben to madalla da tattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu justin ni lada ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma ƙarasa wani lafiya sai da safen ku